yammaci na ranar laraba a daidai wannan lokaci mai albarka ubangiji allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin abubuwan da muke karantarwa allah ya sa abin da muke faɗa ko abin da za mu faɗa a yanzu ya zamto hujja a gare mu ba hujja a kan mubaran tashin alkiyama allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar allah ya sa damu da ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin al'umman da suke yin jiji da yake musu amfani allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon ƙaurace mata yau insha allahu ta'ala muna ɗauke da maudu'i maudu'i ne mai muhimmanci matuka sosai dangane da rayuwar magabata rayuwar malamai magabata wanda suka gabace mu da kuma ƙoƙarin ba da kariya wa karantarwansu gwargwadon iyawan ahalussunna ahalussunna da'awarsu guda ɗaya ce da'awar ahalussunna sunna kalbuniyani ne ya shuddu ba'dahu ba'da tamkar gini ne kamar da manzalar Allah mai siffanta almu'minu bil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da shi mumini da mumini sashin su tamkar kamar misalin gini ne sashin su yana karfafa sashi da'awar ahlus sunna da'awa ce wacce a lokacin da ahalus sunna ya ilmantar ko ya koyar da wata sunna ya zo ya rayu a kanta ya rasu to idan ahalus sunna ya taso ɗan uwansa yana karantarwa ko yana koyarwa baya tsaye masa baya ko ya ci zarafinsa ko ya wulakanta shi ko ya faɗi baƙar magana a kansa ko ya aibanta shi wacce ta taɓa mutuncinsa ko amincinsa allah maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar ya mana baiwa a wannan ƙasa tamu ta najeriya da samun wasu mutanen kirki taurari mutum biyu wanda Allah maɗaukakin sarki ya saka mun ga ƙarshensu kuma muna musu fatan alkhairi a aƙidar mu ta ahalus sunna ba wani mutum wanda Allah maɗaukakin sarki ya saka kai tsaye za mu iya ce masa ɗan aljanna ne ko kuma mu ba shi wato ne taskiya na cewa yi shahada ko mu ce Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi a matsayin shahidi nan taurari guda biyu wayanda Allah maɗaukakin sarki ya haskaka su wajen karantar da sunna suka tafi a kan karantar da sunna suka ƙara da shiga garuruwa lunguna da saƙuna suna shiga wato su ne Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano rahimahullah Allah madaukakin sarki ya masa rahama babban malami sheikh adam awwal adam albani zaria Allah madaukakin sarki ya masa rahama wayannan bayan Allah guda biyu Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da su a Najeriya abubuwan da suka karanta suka rayu a kai ba shi da alaka da zafin kai ba shi da alaka da shirme sun zaunu ne akan karantar da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga duk lokacin da wani abu ya taso wanda yake da alaka da taɓa karantarwansu to hakki ne dole ne ahlu sunna su tashi su kare wannan abun don abin da zai taɓa mutuncinsu bayan sun karantar da alkhairi sun yada shi cikin al'umma to dole ne duk wani abun da zai taso wanda zai taɓa mutuncinsu da amincin su zole a taɓa shi dole a kare shi kare mutuncin malamin sunna lokacin da ya rasu bayan ya karantar da sunna ya aiki wa sunna wannan shi ma ba da kariya wa sunna ne kare fakat shabakan ne yau gaba ɗaya abin na ɗin eh, wannan yau eh, gaba ɗaya abin na ɗin nasu eh, sabis ɗin nasu bashi da ƙarfi gaba ɗaya sai dai a yi haƙuri dai alhamdulillah insha Allah ta'ala za mu ci gaba da gabatarwa da ya haka Allah ya sa ya tsaya su saboda haka ba da kariya wa sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ba da kariya zuwa ga malaman suna. aiki ne wanda ya dace kuma dole ne ya zamo muna muna faɗakantuwa saboda wata iya ha'uzunin wa'iya a kan cewa idan an bari an rushe wayannan malaman da abubuwan da suka wayannan malaman wanda suka iya bakin kokarin su sun karantar da sunna to idan aka bari aka ruguje su ko ya zamana yan bid'a da su samu dama da furucin wasu malaman ahlus sunna su haura kansu domin su rushe abubuwan da suka karanta suka ilmantar da al'umma duk da ba sa raye amma Allah madaukakin sarki ya sanya albarka wa harsunan su to dole ne al'umma su ti tuntuntuni akan wajibi ne a kare maganganun da suka dasa na alkhairi dole ne a kare a ba kuma ba da kariya wa sunnonin da su suka dasa na alkhairi wannan shine abin da zai samar da mafita wa al'ummar musulmi ga waɗanda suke ganin cewa dole sai idan ka kasance ɗalibi ne na malam wani kafin tukunna idan an yi barna ko kuma idan wata barna ta fito kafin tukunna kai wani abu to babu shakka kun kun bata a hanya Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano ya bada kariya wa Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala lahu a tsakanin shi da su shekara ɗari nawa ya ga ibn Taimiyya ya zauna tare da shi bai zauna tare da shi ba ya ba da kariya wa muhammad bin abdul wahab ya karanta littattafansa dan saboda shi ya zauna a gabansa ne ya ilmantar da shi ko kuma malaminsa malaminsa ya yi karatu a gaban muhammad bin abdul wahab la kawai ya an yakuna min ahli sunnati wal jama'a yanzu zai iya yiwa wanda yake chad ya ba da kariya zuwa ga sunnonin da shek Ja'far Mahmud Adam Kano ya koyar a Najeriya saboda ita shabakar sunna guda ɗaya ce guda ɗaya ce to haka shek albani zaria ba kawai ba da kariya wa sunnonin da shek albani zaria ya koyar kawai ya taƙaitu ne ga ɗaliban albani da suka zauna a gaban sai koyar musu littafi ba a'a wannan mummunar tunani ne wannan albani zaria rahmatullahi ta'ala lahu ya koyar da al'umma akwai da wasa da ta shafi darul hadis akwai da'awarsa da ta shafi al'umman musulmi bi sifa amma saboda haka albani zariya wajibi ne mu bada kariya wa da'awarsa iya iyawar mu ba kawai sai ɗaliban da ya koyar da su waɗanda suke da hali suke da damar su bada kariya wa da'awarsa ba ko sun yadda ko ba su yadda ba akwai abubuwan da suka shafi na rayuwarsa wanda su wannan personality ne nashi sai wanda ya zauna tare da shi ko ɗalibinsa ko ɗalibinsa ko ɗansa shi yake da masaniya akan wannan zai iya karewa amma duk abin da ya shafi sunna ta annabi muhammad wanda albani zaria Eh, rahmatullahi ta'ala lahu da shak jafar rahmatullahi ta'ala lahuma suka zo suka ilmantar da al'umma yanzu aka wayi gari ba sa raye jama'a suna sauraron kasussunansu suna amfana da shi a ƙauyuka mu muna da 'yan uwa a ƙauye mun san yadda al'umma suke bibiyar su. sannan kuma mu bari wannan magana idan ta fita mutanen ƙauye da su ɗauka su yi amfani da shi wani ya taso ya ce zai ruguza wannan magana to wannan kuma shine walau kana man kana duk inda mutum yake gadaran ya kai wannan kuma ba za mu yi shiru mu kyale shi ba lallai haka ne ba da kariya wa sunna wajibi ne ba da kariya wa malaman sunna wajibi ne amma ba da kariya ba zai yi mu ba da kariya wa malamin sunnan da ya taso yake so ya take malaman sunnan da suka koyar da wata sunna dan shi ya daga abin da shi yake so a cikin rayuwarsa ba saboda wata fahimta wacce ta dace da kwakwalwarsa ko kuma da fahimtarsa na rayuwa ba wannan ya saba wa hankali ya saba wa sharadi ya saba wa zamantakewa ya saba wa kuma hangen nesa don haka iya abin da muke iya gani a ganin ido da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya haska mana da zama ko kuma ji bibiya da muke yi zuwa ga albani zariya shine muna kyautata masa zato akan rayuwar da ya rayuwa ce ta sunna ya rasu yana karantar da sunna kuma Allah ya karɓe shi ya cika masa burinsa cikin al'amuran da yake fatan ya cika a cikin kaso ɗari Allah maɗaukakin sarki ya gwada masa alal akalli 50% kafin Allah ya karbi rayuwarsa to saboda haka ba ma kokonto akan hanyar da ya tafi hanya ce mai kyau kuma ba wanda ya isa ya zo ya yi suka a kan irin wannan hanyar ko ta fuskan furucin baki ko kuma wata magana ta daban kuma alhalin muna raye muna kallo Allah maɗaukakin sarki kuma ya ba mu bakin magana wannan shi ne abin da ake kira da suna ƙarya wacce ba ta yi ba kuma ba za ta taɓa yiwa ba insha allahu ta'ala kazalika haka Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano hakkin tsare karantarwan Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano ba ya takaita kawai akan dukkanin ɗaliban Sheikh Jafar bane wanda suka tsaya suka zauna a gabansa suka karantar da shi walillahi alhamdu wal man lokacin da yake zuwa nan jihar Bauchi yake karantar da Umdatul Ahkam yake yin bulugul maram ina cikin wa'anda suke zuwa karatu su je shi karatu a wajensa su dawo falillahi alhamdu wal man amma idan ka koma kana so ka ce cewa ai ya kamata ne idan za a yi magana akan a bada kariya wa wa wa Albani zari ya kamata a bar ɗalibansa ne mu ma ɗalibansa ne ko da ba mu je muka zauna a gabansa ba ya karantar da sunna a ƙasar nan muna matsayin ɗaliban sunna to mu ma ɗalibansa ne kuma dole ne mu bada kariya wa dukkan ta duk wani fuskan da muka san muna za mu iya bada kariya ta hanyar da ya dace inda furucin bakin mu zai iya kaiwa ko da wa ƴan uwanmu ne da suke ƙauye wanda za su ji su gane cewa lallai abubuwan da ake ƙoƙarin a yankwana su a mai da su wasu abubuwa na daban ba haka suke ba haka suke ga yadda suke a daidai to fa lillahi alhamdu wal man la an yahdi bika rajulun wahid khairun laka min humrun na'im wannan kenan to saboda haka lalle yana da kyau wa'anda kansu yake tukuikuye su buɗe kwakwalwansu su gane cewa yanzu muna wani irin duniya ne duniyar da take wayayya wacce take cike da wayewa ta fuskan ilimi kada a sa kanka a buhu a kulle ka ka fito fili wajen fahimtar addinin ka da sanin ya kamata wallahi ba za mu bari ba matukar muna raye wa'annan malaman duk wanda ya taso da ya taɓa shaksiyansu duk mutuncinsa da muke gani ya bar wa'annan malaman a yadda ya same su ba wanda ya isa ya shigo mana da da'awar ikhwaniyanci domin ya zo ya gurɓata karantar wanda suka yi dan shi ya fahimci abin da ya zafin kai ne a baya su kuma sun rasu a kan turban da basu fahimci abin da suke kai zafin kai bane ba Ba su taɓa karantar da wannan maganan ba saboda haka su sun rayu ne akan abin da suka ɗauko shi sun yadda shi ne daidai ba zafin kai bane a wajensu sun yadda shi ne daidai ba yaranta bane a wajensu sun yadda wannan tafarki ne na kwarai ba yaranta bane a wajensu su akan haka suka rayu akan haka suka zaunu har Allah madaukakin sarki ya bi rayuwarsu ko baka zauna a gaban su ba ka san haka ne ko ba su zo suka ko baka zo ka sa littafi a gaban su suka karanta da kai ba ka san haka suka rayu to yau sai a wayi gari wani ya zo yana kokarin ya danna sharafin su saboda ana jin su har bayan sun rasu Allah madaukakin sarki ya daga sitin su ana jin muryar su in an tashi za a yi magana da ce Sheikh Jafar ya ce kamar na rayi Albani Zariya ya ce kamar na rayi to sai wani ya kokari ya dakile sitin su dan shi ya daga nashi to wannan kuma shine wallahi bai isa ba walau kana man kana ko kowaye shi kuwa ko ina ya kai da ka iya abin da Allah madaukakin sarki ya bamu gwargwadon abinda da mu iya faɗa zamu faɗa ko ƴan uwanmu ɗalibai suka iya ji suka fahimta suka gane falillahi alhamdu yawa ba ƙoƙari muke mu gamsar da kai ko ka fahimta dole dole sai mun gamsar da kai ko ka ji farin ciki ba wannan matsalar ka ce wannan yawa a wannan kis ɗinka ne wannan kai kake da kis da wannan mu ba mu da kis da wannan yawa hada la iliku bi na aslan bai da alaka da sha'anin mu kwata kwata wannan damuwar mu ko shine ta ina al'umma za su fahimci addinin ya zama suna tafiya kan turba na kwarai ya zama tun malamai ba su zo suka tunanin tunaninsu ba wannan kawai shine manufar mu kenan Allah madaukakin sarki ya datar da mu shiga ta iya yiwa mai tunani ko mai hange ya yi hange na cewa me ya haɗa ku da shiga sharo ba sharo eh mun shiga shiga sharo ba sharo mun shiga me yasa muka shiga bari ka ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa. Ya yace man radda an irdi akhihi ce duk wanda ya bada kariya akan mutuncin dan uwansa kana lahu hijaban minan nar Allah madaukakin sarki zai sanya masa ba da kariya nan da ya kasance masa ginshiki da shamaki da shiga wuta to wannan ginshikin wannan shamakin muke nema shi yasa duk wata barna da muka ganta bakin mu baya iya shiru za mu fito mu yi magana idan malamin sunna ya kuskure fahimta ta ce idan kuma har jibi na kanta idan malamin sunna ya kuskure to malami ke rikici tsakaninsa shi da dan uwansa malami dan uwansa a bar su su je su su je su yi fama da kansu suna rayu amma idan malamin sunna ya takalin malamin sunnan da ya rasu ya karantar da wata sunna wacce ake karantar da ita ya fahimci wannan sunnan shi a matsayin zafin kai kuma yake so ya daura magoya baya a kai to nan kuma shiru bai kama mu ba dole za mu fito mu haska iya abin da muka san mun sani li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyinatin amma yayin da suka da aka samu tsakanin malam wane da malam wane suna rikici tsakanin su ko kuma tsakanin malam wane da malam wane suna samu sabanin fahimta akan kaza suna so za su tattauna ko musanya ta shiga tsakani tsakanin su shikenan sai mu ba su kofa sai mu kada littafin mu mu dauko birukan mu shi yasa baka ji mun sake yin magana akan maganan akan magana wai carbi ko kuma wani abun nan ba me dalili saboda wanda ya fito ya magana akan halaccin tarbin fahimtarsa ce ya tura kalubale da ya tura kalubale akan ya kira muƙabala to kuma wanda ya san shi yake tare da shi shekara da shekaru sai ya amsa masa duk da ba sa'ansa bane a shekara shi ma sai ya amsa masa akan cewa eh ya amsa masa kalubalen da ya amsa to ba shikenan ba to mu kuma yanzu menene namu a cikin mu ɗalibai sai mu jira mu gani idan an tattauna sai mu ɗebo ilimin da ke ciki sai mu ɗauka yawa barnan da take ciki sai mu mene sai mu ajiye shi a gefe yawa shine sai mu jira mu ga tattaunawa yadda ta kasance to shi yasa kaga ba za mu yi magana akan wannan ba me dalili saboda manyan malaman mu sun shiga ciki amma karantar wanda aka ɗauko ta wanda Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano ya rayu a kai fahimtarsa ce albani zariya ya akai ya rayu akai fahimtar sa ce kuma abin na trending a cikin social media kusan ko da yaushe kawai sai a fito a ce wannan abin zafin kai ne mu kuma mun san akwai yan mu matasa da suke kauye wanda suke da android da smartphone a hannunsu yaya za mu yi mu gamsar da su su fahimci cewa ba zafin kai bane wannan abin tunda wanda ya ambata maganan maganansa ana jin maganansa ana ɗaukan maganansa maganansa na tasiri a cikin al'umma wannan haƙƙi ne wanda dole ya kamata mu tashi mu kare shi na fahimtar malaman mu a fahimci cewa ba zafin kai bane ba saboda haka dole ne mu kare musu mutuncin su manzo Allah sallallahu ya sake fada yake cewa man dhabba an irdi akhihi duk wanda ya bada kariya wa mutuncin dan uwansa bil ghiba wajen ya kasance dan uwan baya nan ko kuma a lokacin da ya kasance ana kokarin a ci mutuncin dan uwan ko a yi gulmansa sai ya bada kariya a kansa kana haqqan ala Allah ay yu'tikahu minan nar haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya yanta shi daga wuta zuwa gidan aljanna to kaji dalilin da yasa kenan idan mun ji abu ba ma yin shiru sai mun yi magana sai mun yi magana sai mun yi magana mun faɗa idan ba ma in ba a so a ji maganar mu to a daina kawo magana a dinga yin shiru a dinga yin shiru kawai wannan kenan to ne na cikin dalili na farko da ya sa muka kutsa cikin wannan batu ko muke so mu bada kariya wa maganganun wannan malamai namu wanda yake wanda yake yawa yawan trending a cikin social media maganganun ba wasu magana bane ba gashi nan barin haska in ji barin haska wa al'umma su ji bayan sun ji kuma daga nan insha Allah ta'ala sai mu daura magana. ta ina in karin maganan ya fito da awace ta ikhwaniyanci da kokarin musa waɗannan malamai waɗanda suka karantar da sunna da gwada cewa su ba su iya ba waɗanda suke rayu su ne suka iya yanzu to kuma wannan ba zai yiwu ba ka je ka rike da'awarka ta ikhwaniyarka ka bar mu yi sunnan mu amma ba za mu yi ikhwaniya ba ba za mu yi maja ba ba za mu yi interfaith ba wannan kenan Allah ya samu dace ga bari mu haska eh, videos din na bari mu fara da shek Ja'far Mamutu Adam Kano akan batunsa da yake yawo da yake trending na magana akan na akwai tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana suna amfani da tarbi irin wanda muke ji a lokacin da muke yin tasbihi ko muke hamdala ko muke zuba shine abin da ya tambaya hakikanin gaskiya babu tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam asali shi tarbi irin wanda muke sa kwaya kwaya mu sa zare ko na lilo ko wani zare na daban asalin sa ma ba a wurin musulmi yake ba akwai shi addinin kiristanci akwai shi addinin mutanen indiya akwai shi addinin yahudanci sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci amma babu wani dalili na shari'a daga Allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci abin da ake gida da su da yatsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana kidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta idan ta ce subhanallahi sai ta dauko daya subhanallahi sai ta sake dauko daya sai manzo Allah ce ba zan nuna miki ba abin da yake wannan alkhairi ta ce ki eh, sai ce ki kidaya da yatsunki li'annahunna mustansaqatun yawmal qiyamah ki kidaya da yatsunki domin yatsun za a sa su yi magana a rana kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asali to daga nan za ta samu malami ah, bakar abdullah abu zai littafi ya aka yi suna a subha ya kawo tarihin tarbi gaba ɗaya ma a duniya to waye suka fara kirkiro shi Allah ta mun gani yawa to wannan shine batu na farko da nake so in fara yi wasu sun ce me yasa wai muke yin jijiyar muya da sauransu eh abinda da yasa muke yin jijiyar wuya shine wannan shine bayanin da Sheikh Jafar yayi duk wani mai hankali ya tsaya fahimci wannan maganar da kyau Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah ya ji kansa da rahama Allah ya karbe shi a matsayin shahidi ubangiji Allah madaukakin sarki ya karawa danginsa da kuma iyalansa wato ainihin albarka Allah ya sa aljanna ce makomansa ni dai ban san wani ustaz wanda aka wanda za a ce yana da zafin kai wanda za a ce wannan ustaz din ya fito social media shine ya ce shi ya karantar shi ya karantar ya ce bakar bin abi zaid ya kawo bayani a kan subha ni dai abin da na ga mutane suke yawo da shi abin da ya sa na ɗau zafi rai ne ɓaci na ga mutane ne suna yawo da wannan maganan ni ban ji wani ustaz bane yake yawo da wannan maganan ba mutane ne suke yawo da wannan maganan abin da sa na dau zafi kenan maganan Sheikh Jafar na san mutane suke yawo da shi akan cewa tasbih tasbah as Bakar bin Abi Zaid yayi littafi akan haka kuma ya gwada asalinta daga addinin Yahudawa ne da da Nasara su suke su suke amfani da shi aka ranto su jahilan musulmai suka ranto suka zo suka kawo cikin musulunci Bakar bin Abi Zaid shi ya faɗi wannan maganar Sheikh Jafar ya karanta to amma da aka tashi narrating din magana sai ake cewa wani ustazu dan zafin kai idan ustazu dan zafin kai ya je dan karanta dan kutayyib littafin sa na Bakar bin Abi Zaid Bakar bin Abi Zaid littafi dan kutayyib dan littafi na Bakar bin Abi Zaid sai ya zo kawai sai ya fara yin magana bisa zafin kai su wannan zafin kai din an yi shi a baya eh an yi wannan zafin kai din a baya to waye wannan ustaz din da ake magana a kansa din mai zafin kai din mu ba mu ga yana trending ba a cikin a cikin social media ba mu maganan da muka gana trending a social media shine maganan wa shine maganan Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano yawa irin wannan fahimta na zafin kai din it means yanzu Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano fahimtar da ya rayu akan ta zafin kai ne ku ku batta ku dawo wanda ba zafin kai ba ku karba gashi nan wannan ikhwaniyanci ne ba addinin musulunci bane wannan yawa ikhwaniyanci ne wannan tsantsagwaryanta ikhwaniyanci ne dan su malaman sunna ba sunna bace wannan cikakkiya malaman sunna su al'amarinsu sashinsu ya shiddu ba'aduhu ba'aba ne sashinsu karfafa sashi suke yi ba rusa sashi suke yi ba ba rusa sashi suke yi ba kuma wallahi lokacin da shek Jafar yake rayi da yawa daga cikin malaman da yanzu suke kokarin su koma cikin ikhwaniya wallahi ba haka rayuwarsu yake ba ba haka rayuwarsu yake ba ba haka yake ba yawa in za mu faɗa wa kanmu gaskiya mu faɗa wa kanmu gaskiya kawai ita gaskiya guda ɗaya take idan mutum ya ƙi ta sai dai ya ɓata ni dai ina tura kalubale in akwai wani malami ni ne ake ganin na fahimta ba daidai ba saboda ɗalibai da yawa suna ɗaukan zafi wai ina kokarin haɗa rigima tsakanin wane ne da wane ne me ya riba ta idan na haɗa rigima tsakanin Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano ya rasu da kuma prof idan na rayu me riba da ran samu a ciki to amma ni na duba ban ga wani ustaz mai zafin kai da ake magana a kansa wanda shine ake cewa ake cewa ya ja karanta littafin Bakar bin Abu yarku yar yi ba ya zo yake yin magana yake magana yake yin fahimta kai kake ga daren kayi karatu ka san komi kenan me ka sani mu ma da mun yi irin wannan zafin kai din yanzu kuma mun dawo to ni ban san wannan ustaz ba wanda ake magana a kansa ba social media dai ni ban san shi ba maganan da na san take trending ita ce wannan Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano shine wanda ya magana a kan subha kuma shi ya kawo maganan bakar bin abu zaid a nan wajen kuma ya istidlali da shi kuma ya ce ya ba da labari akan abin nan to amma sai da aka killata ilimin wanda ya kawo labarin aka gwada karancin ilimin wanda shi kanshi ya buga abin bakar bin Abu zaid din sannan kuma aka faɗi ra'ayin da ake ganin an zauna a kansa shi kuma wancan na wanda albani albani zari yake ciki albani wancan albani na kasan albani muhammad nasiruddin albani yake kai shi kuma wannan duka an saggara su yawa to ni dai ban san wani ba bayan wannan idan akwai wani kuma wato wani sai ya gaya mana yawa saboda haka wannan fahimtar ba zafin kai bane ba zafin kai bane ayyidin ta ya kamata ayi. ya kamata ne a karfafa ta saboda malaman sunna karfafa junansu suke yi ba rusa tsakaninsu suke yi ba malaman sunna suna karfafa junansu ne in ka zo wannan fahimtar tun da kasan san shak jafar yana da ita ba rusa ta yi kamata ka yi ba ko ka kira ta da zafin kai ba a'a me ya kamata ka yi shine sai ka faɗi naka fahimtar amma kalman zafin kai ka cire ta maganan maganan da yake trendin na an karanta wani abu ah, na, cikin littafin bakar bin abu zai wannan kuma mu ba mu sani a bakin wani ustaz ba dan zafin kai ba iyaka mun sani ne shak jafar ne maganar sa ne ke trendin a yan kwanakin nan akan maganar carbi kam in ka ɗauko dai maganan bakar bin abizar an karanta littafi an ba da tarihinsa to gama garin mutane suna magana ne akan wa shek jafar ni abinda na sani kenan ban san wani abu bayan wannan in kuma akwai wani ya kawo mana shi ustaz din da ake ganin cewa dan zafin kai ne da ya fito yana faɗa yana karanta na bakar bin abizar din ko a yi ta'ayyininsa sa ya zama an cire wa'annan malaman a cikin su a faɗi sunansa yawa in an faɗi sunansa shi kenan wala zuciyar mu zai kwanta amma yadda kake ganin cewa kai idan yanzu an yi magana akan akan malamin ka fura ranka zai baci to wallahi lokacin da muka ji wannan magana mu mu a bace yake a lokacin yawa mun ji zafi kuma wannan shine to wannan ita ce fahimtar da Sheikh Jafar yake kanta kuma wallahi fahimta ce ta daidai ba mu da ja a kanta kuma fahimtar mu kenan in kana da wata fahimta kana iya zuwa ka je ka rike naka yawa ba wanda zai maka ilzamin ra'ayi akan fahimtar ka amma dai ka sani maganan cewa mai irin wannan fahimtar wanda ya kawo labarin bakar bin abi zai a jingina masa zafin kai to ni kalmar da nake magana cewa a janye ta kenan a cire ta a da'irar gaba ɗaya a cire ta yawa a cire ta saboda ta tsallaka kan gama garin ustazai ta koma har kanwa har kan wanda muke ganin cewa insha Allah ta'ala muna kyautata masa zato wannan kenan bari mu je kan albani zaria Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah ya karbi ayyukansa na kwarai Allah madaukakin sarki ya karbe shi a matsayin shahidi na ana gwada dacewa ko rashin dacewa da yadda sahabbai suka yi handilin abu ibn masudin da ya ga wani da carbi kwace waye da ya rabka mai ce ka zo da bid'a ta zalunci ya ce sahabbai ba su zo da wannan ba wato aikin sahabbai hujja ne inkarin sahabbai hujja ne zuwa da abin da sahabbai ba su zo da shi ba dalili ne akan aikin karin abin to kaji kaji matsaya na farko cewa eh, eh, albani zariya shine wanda ya karanto magana da ya ɗauko magana ya ce ibn mas'udin da ya gani ana yi kamawa ya tsinka ya ce ka zo da wani abu abin ƙi na bida'a. yawa to na retin ɗin da ya fito daga can da mu ma muna tafiya a harami idan muka ga carbi kama muke mu tsinka mu yi kaza kaza nan zafin kai ɗin duka mun yi shi daga baya mun zo mun bari isharat akan me tsinka carbi da da ka yi gir zafin kai ne wannan ya jama'a haba malam Mufa ba wawaye ne muna da hankalinmu mun san me muke yi yawa saboda haka mu za mu ga mutuncin duk wani malami a ƙasar nan kawai amma wallahi kar ya kuskura ya ƙetare red light da yake kan wayannan malaman shine kawai ya tsaya da akan mutuncinsa wallahi muna ganin kiman duk wani malami ba mu da matsala da kowane malami amma zuciyarmu wallahi muna matasa muna matasa muna matasa na ahlus sunna na rantsi da Allah ba wani malami da zuciyar mu zai iya yin hakuri ya taso ba wai kuskure ne fatiha wacce ta wa aqida ta wa tauhidi ta wa musulunci ba kai tsaye ya fito ya zo ya tunkari waɗannan malaman ya rusa su muna faɗa da wasu daga waje suna kokarin su rusa karantarwansu suna ganin al'umma sun shiryu sanadinsu bila adadin kai kuma daga cikin gida ka zo ka kunna mana bala'i ba kuma muna kallon ka ba wallahi tallahi ba zai yiwu ba shine wannan shine abin da nake so al'umma su fahimce shi amma wasu da yake a toshe suke ba su gane ba su kawai tsantsagwariyan soyayyen ne yake cikin ransu a'a ba suna duba me makoman al'amarin ba bari ka wani misali ka ji rigima muke yi tsakaninmu da 'yan bid'a kullum jijiyan wuya muke yi da su kullum jijiyan wuya muke yi da su bakin cikinsu tashin hankalinsu shine wayannan malaman namu guda biyu da kake kallo Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka a rayuwarsu duk inda ka kewaya kai ba ba za ka san fa amfanin wayannan malaman ba ba za ka san yadda suka illata shirka suka suka illata bid'a ba wallahi alazimu malam sai ka shiga ƙauyuka mu muna zuwa muna da muta muna da ƴan uwanmu ƴan ƙauye ne mun san ƴan uwanmu mutum nawa aka tsamo yawa idan kowa ba zai san amfaninsu ba mu mun fi sanin amfaninsu fiye da kowa yawa mu yan garin bauchi ne shek jafar mamata adam kano yakan zo nan a tafiye-tafiyensa da yake wani lokaci a lokacin kasar yakan yi yakan sa a yi dobin a yi masa rekodin na kasar kasa suna kasa suna yana tafiya hanyar ƙauyuka yana rabawa yan uwanmu mutanen ƙauyuka sun amfana wasu ma dai zo ya basu basu ma san shi bane zai basu ya basu kasa din ya wuce sun amfana da shi akwai wasu mutane ta hanyar ƙauyukan gombe sun amfana da shi yan uwanmu ne wasu a nan hanyar ningi sun amfana da shi yan uwanmu ne shi zai yi karatun ya kuma sa a yi rakodin din da kuɗin sa kuma ya je ya raba musu yana yawo da shi a bayan motarsa na rabawa haba malam duk ayyukan da wayannan bayan Allah suka yi malam sun dasa alkhairi iya dasawansu kawai ka zo dare ɗaya kana zaune akan kujeranka kawai kana shan AC shikenan kawai ka kama hanya ka ce za ka rusa wannan abun wallahi tallahi baka isa ba kuma muna kallon ka muna shiru ko dalibin su ba zai magana ba wallahi sai mun yi magana ni na kai idan fa malam kai idan baka san waye amfanin albani ba na rantse da Allah ni na fi ka sanin waye me amfanin sa in kai baka sani ba ni na sani ni na san amfanin sa bigaddin nazar akan cewa na zauna a gaban sa ko ban zauna a gaban sa ba kwarai da gaske lalle ban je gaban albani na zauna na yi karatu ba ba ban je ba amma kuma Allah madaukakin sarki ya sa na san sa kuma na san sa cikin hikima na Allah subhanahu wataala so dai na taɓa haɗuwa da shi ido da ido dai na yi musafa da shi mu yi magana da shi so ɗaya har Allah ya karbi rayuwarsa lokacin ina jami'a zan koma jami'a na biya ta Zariya a lokacin sai da ma na haɗa da hamzatul wasil lokacin kafin na samu ganinsa saboda an ce lokacin karatuttuka kawai yake yi iri da kala ni kuma na matsu akan cewa ina bukatar lallai in gaisa da shi a lokacin har sai da na samu wani aboki wani daga cikin aminansa haka yana koyarwa a jami'a ta Zaria eh, abin nan kenan aviu Zaria a lokacin na ce masa da Allah ina so ina so zan koma jami'a zan koma makaranta 2013 kenan ne masa ina so zan koma makaranta da Allah ina so a eh, inna da hanya da Allah ya mun hanya mana ina so zan gaisa da albani kafin tukunna in koma ya san yadda za aka yi lokacin ya taso daga karatu a al'adarsa idan ya taso daga karatu ma bai cika ma gaisawa da mutane ba kawai wucewa yake yi amma a lokacin aka masa magana na bita wancan hanyar wannan abokin nashi ya masa magana lokacin na zo muka gaisa tare da shi ya mun addu'a mun fatan alkhairi na wuce bai sani ba bai taba gani na ba lokacin amma wallahi ni na san amfanin sa. kuma na san abin da ya dasa a cikin al'umma wallahi na sani Sheikh Jafar Mamutu Adam Kano na san amfaninsa na san aikin da yi wa al'umma na san yan uwana nawa ya tsamo a ƙauyuka da shirka da bautan wani Allah kuma na san illata bid'a da yayi na sani na san amfaninsa ne saboda haka ba zan taba bari in ga nan wani abu wanda zai iya yiwa a zo ana kokarin a rusa shi in zaba kidan nan ya shiru ba wallahi ba zan gani ba ba zan yi shiru ba duk wallahi duk takardanka a duniya da kake gadara da shi kuma duk abin da kake gadara da kai ka je ka yi yawa amma wayannan taurarin biyu wayanda Allah madaukakin sarki ya gwada mana ga yadda suka dauro kai, kuma alhamdulillah mun gani ganin ido na rantse da Allah wallahi ba za mu yi shiru mu kyale ka ba ka je ka kai hidimanka amma karantarwa wayannan wallahi ka taba ba yadda za a yi wani dan iska ya tsallako daga wani waje ya zo ya taba mu dira a wuyansa mu masa raga-raga ya fita ba ba, ba shiri zai fita sannan kuma na cikin gida ya zo ya ce zai ci kafan mu wallahi tallahi ba zai yiwu ba wannan ba zai yiwu ba da haka ku kyale su karantarwar su haka suka yi suka da su a kai haka suka ilmantar da al'umma haka al'umma ta amfana na ƙauye da na cikin gari haka muke bukata a bar karantarwan a haka yawa a bashi a haka kawai duk wanda yake ganin zai je ina shi ya je ina shi shine amma su Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsu ba su ce zafin kai suka yi ba ba su ce yaranta suka yi a baya ba kai ka je karanto saboda kai yaranta kai ka zo ka ce kai yanzu wannan yarantan irinsa su kuma bari karata ya musu ka ari bakin su ka ci musu albasa saboda ba sa raye wannan shine abin da nace mu ba za mu amince da shi ba ko kuma ɗaliban su za su yi shiru mu ba za mu yi shiru ba saboda mun san ba aka aka suka rayu ba kuma wallahi amana ne akan mu idan ba mu yi idan ba mu wayar da kan al'umma akan wannan ba aka kai ma matakin malaman da ake kallon su a matsayin malamai suka taso suka zo wayannan din sun shuɗe to za a zo a ruguje abin da wayannan din suka karantar haka ake bi da wayannan matakan ake bi a rusa sunna da wayanda ake ganin ahlus sunna da ake ganin su ahlus sunna ne da su da ayi wannan amfanin a rusa su a rusa ku so saboda haka mu mun san amfanin su Abin da muke bukata shine a bar musu wansu yadda yake ko ɗalibansu sun yadda ko basu yadda ba mu mun riga mun san akan haka suka rayu ko ɗalibinsu zai fito wanda ya zauna a gaban su suka ayyana shi wannan ɗalibi na ne wane ko ba zai fito ya kare ba wannan sa ce amma mu mun riga mun san sun rayu sun karantar da al'umma kuma mun shayar sun shayar da mu ilimi wanda mun amfana da shi yan uwanmu sun amfana da shi sun yanto mutane da yawa daga cikin shirka sun mai da su cikin sunna wallahi tallahi mun san wannan wannan dalilin ne saka ba za mu yi shiru ba a bar musu karantarwansu ba wanda zai zo yi kwalliya wa karantarwan sunna ba wanda zai shigo da interpret cikin addinin musulunci ba wanda zai shigo da maja cikin sunna ba wanda zai shigo mana da ikhwaniyanci ya, ya juya mata riga ya sakaye ta ya jefa ta cikin sunna ko mu kalle shi mu yi shiru ba mu neman komi a wajenka ba mu neman kujerar hajji a wajenka ba mu neman umra a wajenka yawa kuma tarbiyyar da suka mana kenan kuma wallahi ba mu neman ka san mu ni ban taba yin wani karatu ina tunanin wani malami ya je ya sanni ba matsalarsa ce wannan wallahi kisan ka ne wannan baya cikin abubuwan da nake idan ka sanni ko ka yaba ko kar ka yaba ko ya ma daɗi ko kar ya ma daɗi kes ka ne aslan ba su dasa mana zuciyar mu dan wani malami ma ya san mu ba yawa abin da suka gwada mana shine mu je mu yi karatu mu karanta da al'umma yawa da haka ba wani malami a Najeriya da zai taso ya zo ya tunkari waɗannan malaman ko ta ɗarikun gairin mubashir ko ta ɗarikun mubashir wallahi muna kallo a matsayin na matasa mu yi shiru ku sani faɗan mu ba fa zalla da yan ba ne. ahlus sunnan da suke kokarin su rusa sunnan da wayannan malaman suka karantar a Najeriya wallahi alazim ba za mu basu ba wannan ita ce gaskiyar magana kawai yawa saboda haka duk wanda yake so malamin sa ya zauna lafiya baya bukatan ya ji rigima mu da malamin sa kawai ku dinga ba da shawara wa malamanku kada su haura akan wayannan malaman akwai red line in kuma sun ki to wallahi bakin mu na da kaifi dan Sheikh Jafar ya taba gaya muku ina maimaita wannan magana Sheikh Jafar ya gaya muku ku bi mu a hankali mu za mu iya haƙuri da ku wayanda za su biyo bayan mu ba fa za su iya yin haƙuri irin haƙurin da muka yi da ku ba to na faɗa wannan maganar na ce ba fa kowa bane mu ne an zo wajen ne dan ba za mu iya tolerating din wasu sun da su suka yi tolerating ɗinsa ba magana ta gaskiya kenan ba za mu iya ba yawa su sun yi haƙuri akan al'amura da yawa akwai abubuwan da mu ba za mu iya haƙuri ba su yi haƙuri da ku ku rusa su ku zo kuma bayan sun rasu ku kuma kuna faɗa da su a ba zai yiwu ba yawa a bar karantarwansu ta shana ta yi yawo yawa bidiyos ɗinsu su yi trending ɗan bidi'a ya gani hankalinsa ya tashi yawa amma ba a dawo ana magana mai zafin kai bane ta bayan katanga ba zai yiwu ba yawa ba zai yiwu ba wallahi yadda videos na Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano yake daga hankalin yan bid'a Yadda videos na Albani Zari yake daga hankalin yan bid'a wallahi akwai wasu malaman mu da yawa wanda suke rayu yanzu haka idan an ga bidiyon su hankali baya tashi haka yawa to saboda haka mu mun riga mun ga aikin su Allah madaukakin sarki muna fatan Allah ya karbi aikin su na kwarai kuma wallahi ba ma kokonto akan aikin su na alkhairi ba ma kokonto akai ba mu taba nadama ba akan cewa hanyar da suka bi hanya ne mai kyau kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya wadata mu da tafiya akan wannan hanya wallahi tallahi ba ma nadama akai yawa to wayanda suke ce na dau zafi da ku yi hakuri sanadin daukar zafin kenan yawa ni na hango abin da hala da yawa wasu da yawa ba su hange shi ba kuma ni nakan yi hange ne da yawa ina tunawa da mutanenmu da suke ƙauye mutanenmu da suke ƙauye mutanenmu da suke ƙauye mutanenmu da suke ƙauye waɗanda suka baro cikin bid'a ba su jima da shigowa cikin sunna ba waɗanda suke dabda da su shigo cikin sunna wallahi duk abubuwan da za mu yi muna yin tunani akan irin waɗannan mutanen dole ne ka dinga hange gefe da gefe yawa ba kawai ana tunanin ku bane ku masu bibiyan social media kawai ba a'a la la la la akwai mutanen da suna jiran gaskiya ne za su karbe ta wani zuciyarsa ta fara buduwa yana so ya karba wani ya zo ya ruda shi ya birkita shi ya juya shi ya ya, ya murguda shi gaba ɗaya, mala kuna tukawa suna warwarewa ikhwaniya mala so i am sorry to say gaskiya ku yi hakuri na rantse da Allah yana cikin abubuwan da na tsana a rayuwa na bana son su kuma suke bata min rai shine idan kana neman dama tun da kana neman rigima da ni to ka je ka taba Sheikh Jafar tun ada yawa ka taba Albani ko ka taba Dr. Idris akan gaskiyar da na tabbatar lalle gaskiya ce to na rantsi da Allah sai inda bai ya kare yawa kuma idan muka taro wani abun ma ko ada a baya in muka taro wasu abubuwan su suke tarewa yawa su za su tare so saboda haka gaskiya kawai ba ma bukatan wannan maganganu na maganan zafin kai a fito a janye su saboda malaman mu waɗannan taurarin suna nan akan wannan magana akan haka suka rasu saboda haka a cire maganan raini a tsage maganan raini a cire shi a cire maganan cewa zafin kai ne maganan zafin kai ne wannan fahimtar wallahi raina su ne yawa ne magana kawai Allah ya samu dace ga maganar sa na fatan ta ƙarshe suna na abubakar wani mutara wani babu cardi a musulunci tasbihi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama da yatsu na hannun dama abu dauda ya ruwaito hadisi sahihi yatsu na hannun dama banda na hagu annabi yake yi to carbi to shi bid'a ne to mutum ya zo ya ce ka ce tasbihi bid'a ne sai ya ce a'a ai baka fi mu iya magana ba tasbihi sunna ne shari'a ce amma shi yin tasbihin da carbi to shi ne aka ce bid'a ne so da haka dole ne ka zama expressive ka zama kana da eloquence of speech you can talk well ka iya magana sosai kar ka sake wai dan ya ɗauki bid'a kawai ya maka kwarmato ah, tok ka yi magana takallam bi kalamin fasih yi magana sosai da haka ne ake bayyana musulunci jama'a la in shakartum azidan azidannakum wa la in kafartum inna azabi kaji kaji maganan kaji magana ta gaskiya yawa so saboda haka wannan fahimtar ba zafin kai bane wannan fahimtar ba zafin kai bane mu muna nan akan fahimtar mu carbi bid'a ne kuma akai muke so mu mutu yawa carbi bid'a ne carbi bid'a ne akan ta mu mutu ba za mu canja ba wannan shi ne duk wanda ya ga zai je ya rike fahimtar sai ya je ya rike fahimtar sa wannan kawai shi ne amma kada a dinga jingina wannan fahimtar da sunan zafin kai wannan shine abubuwan da nake so yin ishara akan su a takaice nukuta na gaba da nake so mu kai ma shine karfafa bayan malamai malamai na ahlus sunna sashin su kamar da muka faɗa kalbuniyan ne kamar gini ne ya shibbu ba'dahu ba'da sashin su yana karfafa sashi da haka malamin sunna bai cin kafan malamin sunna dan uwansa idan malamin sunna ya tabbatar da malamin sunna ya bada fatawa wacce wannan fatawar daidai take kuma fahimta ce wacce take ta kwarai to abin da ya kamata shine yi ta ayyidinta yi ta ayyidinta idan yana da wata fahimta wacce ta saba ma wannan nashi to ba shi halatta musamman akan furu ya siffanta wannan malamin ko da jahilci ko da zafin kai ko da rashin sanin ya kamata ko da wani abu wanda yake na daban wannan bai kamata ba shara'a musulunci musamman ma idan ya kasance wannan malamin malami ne wanda yake na Allah wanda ake kyautata masa zato nan malamai namu muna musu fatan alkhairi malamai ne wayanda suka bar taswira taswira mai kyau ayyukansu ayyuka ce da suka zaga cikin ƙasa da wajen ƙasa kai mun ba mu wuce iyaka ba muna iya cewa al'amuransu ya ƙetare ƙasa ya cika duniya malamai ne wanda muke kyautata musu zato cewa ulama'ur rabbaniyun ne ulama ne ar-rabbaniyin da ikon Allah malamai ne wanda da yawa daga cikin malaman sunna sun musu sun sa musu alama ta yabo da kuma aikin alkhairi wanda suka gudanar da haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye mu kuma sani shine duk malamin sunna wanda ya taso ya karantar da sunna ya kuma rayu wajen karantar da sunna ya kuma tsayu akan tsayuwa akan sunna ɗin to wajibi ne a lokacin da aka tashi ake ƙoƙarin a wargaza wani abu wanda ya karantar to dole ne ku ba da kariya wa abin da ya karantar na sunna wannan shi ma ba da kariya wa sunna ne sannan yana da kyau mu sani daga cikin tafiya da ba da kariya wa sunna da abin da malamin sunna ya karantar idan aka duba aka ga malamin ya ɗaura al'umma ne akan almanhajil asil limanhaji ahli sunnati wal jama'a manhaji na asali na ahli sunna wal jama'a alfadil wanda yake mai falala to duk lokacin da aka tashi za a yi ba'an akan wannan to hakki ne akan ku tashi ku ba da kariya wa abin yadda ya dace dole ne ya kasance ka yi dinga dubi a yayin da malaman sunna suka karantar suka kuma tsaya a akan karantarwansu yaziduna na hamasan sukan ƙara mana karsashi shi yasa a duk lokacin da kake jin karatun Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano da ka dinga jin wani karsashi a jikinka idan kana jin karatu na shek Albani Zadi da ka dinga jin wani karsashi wa hirsan alai kuma za ka dinga jin wani kwaɗayi na ina ma a ce kana da wani ilimi wanda za ka ilmantar kamar irin wa'annan mutanen da kana da shi da ka bayar ina ma da Allah maɗaukakin sarki ya baka dama irin yadda suka samu kai ma ka ilmantar da al'umma irin haka to wa'annan malaman sunna idan ya zamana lamarin rayuwarsu a haka ya tafi to duk wani aikin alkhairinsu da ya ƙaru duk wani aikin alkhairinsu idan ya taso idan aka tashi za a yi suka a kansa to tashi ake a bashi kariya dole ne mu sani cewa muna cikin wata al'umma ne wanda iblis ya riga ya yi mata kirari ya kuma zaunu kan kunnuwan wasu da yawa daga cikinmu damuwa da addini bai gamshi wasu a cikinmu ba ba ruwansu wani da a yi addinin da kar a yi ba matsalarsa ba ce ba da kis da wannan saboda kowane tsuntsun kukan gidansu yake yi yanzu kai idan ka ji an bata addini ranka zai ɓaci shi wallahi bai da wannan karsashin bai da shi kuma bayi da yadda zai iya ji saboda ba a tarbiyyantar da shi akan haka ba wannan ita ce matsala muna cikin al'umma kamar yadda wayannan malamai suka yi kokari al'umman da iblis yake kai kawo a kanta al'umman da shedan yake iya bakin kokarinsa wajen ya ga ya batar da ita kuma ya ci nasara akan wasu amma na malaman sun tsaya iya bakin kokarin su sun yi fada da shirka sun tabbatar da sunna sun tabbatar da rububiyyan Allah subhanahu wataala da ilahiyatuhu da tuhu duka to sakamakon da na musu shine mu bari a rusa abin da suka zo da shi la dole mu yi ta'ayidi akan abin da suka karantar da ikon Allah gwargwadon iya abin da zamu iya har Allah madaukakin sarki ya karbi har Allah madaukakin sarki ya wato ainihin cika musu burinsu na yaduwan ayyukansu na alkhairi yadda ya kamata wanda suke rayu kuma su tabbatar da idan Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsu lallai aikin fa ba zai tsaya ba akwai masu isar da shi zuwa gaba iya iya wasu wannan ne. ku duba ku gani wayannan malaman sunna su ne wayanda a lokacin da barna idan ta zo ta haɗu akan al'umma babu wanda ake sa tsammanin su iya zama su iya su iya tunkaran ɓarnan su yi fada da ita gaba da gaba sai suwa sai malaman sunna su kadai ne wannan ka duba shak jafar irin wahalan da ya sha a kano ka duba ka gani su gina masallaci a kwaci a ci mutuncinsu a yi wane ne a wulakanta su da sauransu aka yi jure ya shanya wannan dubi irin kalubale da albani zari ya fuskanta an kama shi an ci mutuncinsa an taɓa zuwa kusa da makarantansa aka yi da shi ne na abin na na bom Allah maɗaukakin sarki ya tsare masa gidansa da makarantansa sharri makirce makirce iri iri babu wanda bai faru ba amma Allah maɗaukakin sarki ya ne ya tsare shi a ƙarshe fa Allah maɗaukakin sarki ya zo ya sa da yake Allah ya rataye jininsa a hannun wasu wasu kai sanadin rayuwarsa Allah madawakin sarki ya karbe shi to haka su ulama'ur rabbaniyin haka suke ka je ka duba biography na rayuwar irin su Imam Al-Barbahari ka duba ka gani to haka ulama'ur rabbaniyin suke lamarin su Allah madawakin sarki shi ke zaya musu kawai to da mu ga irin wannan mun ga samfari a waɗanda suka gabata mun gani samfari a kansu su sun zo sun sun zo Allah madaukakin sarki aka yi rayuwarsu kuma sai mu bari wani abu ya zo ya dinga taba su a'a ba za mu bari wani abu ya ketare kansu ba matukan muna raye wanda zai iya jawo wa sanadin haka abubuwan da suka karantar zai zo ya tabu ba za mu bari ba iya mu za mu yi iya mu daga inda muka tsaya kuma Allah madaukakin sarki zai kawo wasu na masu daura daga inda aka tsaya haka abin yake wannan kenan saboda haka ya kamata mu sani lallai ba da kariya wa sunna ba da kariya wa malaman sunna abu ne wanda yake tabbacacce a cikin wato ainihin aƙida ta ahalus sunna da kuma tafiyan su kansu ahalus sunna din da haka shi yasa ah, wani malami yake fada wani mawaƙi kai yana cewa ah, da ya tashi magana yana yaban. malamai waɗanda suka yi aiki na ƙwarai, ayyukansu na ƙwarai ya gabata sannan kuma wasu malaman da suka biyo baya ayyukan ƙwaransu ɗin bai gama cika ba ko dai hasada tana shiga ko kuma matsala ta son ajimu su ba sa raye amma kuma har yanzu ana jin su mu kuma ga mu nan cikinmu akwai daktoci cikinmu akwai furofesosi amma waɗannan sun rasu har yanzu su ake ci zai gari ya ce to ku kwantar da hankalinku ku yi shiru ku sa ranku a inuwa a ƙillu alaihim la aballi abi kumu minan lawmi aw suddu al alladhi suddu yace ce ku kwantar da hankalinku ku sa ranku a inuwa eh ku sa ranku a inuwa Allah maɗaukakin sarki Shi ne wanda yake daga wanda ya so yakan toshe wanda ya so ku karanta wato ainihin zarge-zargen ku duk wanda kaga ya tashi ba ba shi ya daga kansa ba Allah madaukakin sarki ne daga shi kwantar da hankalinka saran ka inuwa Allah madaukakin sarki shine yake daga wanda ya so a lokacin da ya so wallahi duk baragadanka duk yadda ka kai da son ka tashi idan Allah madaukakin sarki bai daga ka wallahi ba za ka tashi ba so wannan shine karatun da muke bukatan sora su fahimta da haka kenan a shekaga malaman da suka zo suka karantar da mu al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar suka yi umarni da kyakkyawan aiki suka hane da mummunan aiki tambayan shine la shakka annal wajiba alaina qibala haula shine mu ba su kariya ko kuma mu sake baki su kutum muna kallon abubuwa na kokarin ya cin musu mu ba da kariya wa abin da suka karantar koko yaya duk wani mai hankali amsan da dai bayar shi ne fakanan jadiru bihim abin da ya zama wajibi wanda ya kamata mu ɗauka mu fuskanta gaba gare su in suna rayu bayan sun bayan Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsu aikin da ya kamata mu yi shine mene mu tsaya mu ba da kariya hakikanin kariya wannan shine abin da ya dace so amma mai hankali ne yake gane wannan Allah madaukakin sarki ba mu ikon ganewa na gama da wannan nukuta din sai nukuta na uku wanda shine nukuta na karshe insha Allah ta'ala wanda zamu haska da'awar ikhwaniya yace ta kutsa cikin al'umar malaman Najeriya da'awar ikhwaniyanci ita da'awa ce mummunar da'awa ita ce da'awa ta Hassan banna kuma menene manufa akan da'awar manufar da'awar ikhwaliyanci manufa ce ta wato at-tasahul da kuma ƙoƙarin Attawafuk tawafuk bainal bainal aqaid awil mazahib addiniya da awan ikhwaniyanci kusan ita ce matsalar mu a yanzu ko kuma ce matsalar wasu da yawa daga cikin malamanmu a Najeriya a yanzu haka shine da'awar interfaith ko kuma maja da Hausa ko kuma ka kira ta suna ikhwaniya da Larabci ita ce matsalar da take kwankwasa mana zuciya yanzu ita ce take neman ta dagula mana duk wani al'amuran da ake gabatarwa na harkar da'awa a Najeriya shigowar da'awan ikhwaniyanci ta yi ƙarfi a cikin da'awan malaman Najeriya sharri ne wallahi ba alkhairi bane sharri ne tsantsagwariya malam kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo wasu malaman kake ganin suke yin wato ainihin Ta a akan wasu al'amura ba don komi ba saboda wannan da'awan ikhwaliyancin da ta haska cikinsu ta shiga a guje yawa ta juya musu al'amura yawa ita ce da'awan hassan albanna kuma ita da'awar ikhwaniya kamar yadda mutane sun gani duk wanda yake neman ƙarin bayani akwai karatu da muka yi akan suwaye in ikhwaniya yan maja da hausa interfaith da turanci yakhawaniya da larabci kana iya zuwa ka je ka nemi wancan karatun ka ji mun yi kusan silsila ina ga kusan guda hudu ko guda biyar na tarihin ikhwaniya ta Najeriya da irin salon da take canjawa da yadda malamai suke iya shiga ciki su yi fuska su mukule a ciki a wayi gari su koma suna sukar wasu malamai a gwada maka kai baka iya ba su su kaɗai ne suka iya da laƙab alƙab na sunaye da suka ƙirƙira haka yawa daga cikin matsalar mutu akwai matsalar ikhwaniya ita ce wacce take damun mutane yanzu malamai a Najeriya sosai ikhwaniyanci wadda da yawa daga cikin wasu malaman ahlus sunna sun samu kansu a cikin da'awan ikhwaniya wasu sun sani wasu ba sani ba yawa to insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai bayyana gaskiya wata mata rana satubdi lakal ayyam ma kunta jahila wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi haka haka abin yake daga cikin abubuwa wanda zan karanta a takaice akwai a littafi wannan na muzakkiratu da'awa wa da'iya na al-imam shahid wai al-hasan al-banna hasan al-banna da ya ishara akai wannan littafin littafi ne na yan ikhwaniya wanda kuma sun sani hmm. sun san abubuwansu da suke yi da wasa'il ɗin da suke da shi wajen isar da saƙo da sauransu to daga cikin yana daga cikin aka'id nasu ah, su 'yan ikhwaniya yana daga cikin wato ainihin a ka'id nasu da kuma ƙoƙarin da suke yi shine mene at-tasahul fid kuma su wayannan in ihwariya din suna da alaka ta kusa tsakaninsu da mene tsakaninsu da yan bid'a yan tijjaniya sufaye saboda hasanul banna asalinsa ba sufe ne ba sufe ne lalle kwarai da gaske ba sufe ne to daga cikin ayyukan da suke yi shine suna kokarin a samu attaqaru bainal aqaid addiniya a samu kusanci a samu maja tsakanin me aqaid na mene na wato ainihin na na musulunci samu babu bambanci tsakanin tsakanin aqidar salafiyya wa tijaniyya akwai alaka ta kusa sosai yawa to shine bari mu karanta daga cikin abubuwansu wanda ya kawo ana akwai isharat wanda aka yi akan usul da dawabit nasu daga cikin usul da dawabit nasu abubuwan da za ka samu mafi kusa na aƙida na su wa'annan mutanen 'yan ikhwaniyin abin da nufi ikhwanul muslimin kenan usul nasu daga ciki akwai a tafkir wal mumarasa ana buƙatar ka dinga tunani ka samu gogewa addiniya na harkan addini fi muhawalatin wajen yin muhawala na ƙoƙari littawazun na ka yi ƙoƙari ka sanya mizani ka haɗa ma baina tasawufi wa baina naza'at as-salafiyya ya zama tsakanin sufaye 'yan ɗariƙa tijjaniya ƙadiriya sunusiya alusiya Wanene, ne hallutiya imbadiya waye duk wa'annan ya zama babu wata matsala tsakanin ka kai da su za ku je ku ku shirya ku ci abinci tare ku je ka karbi aurensa ya maka waliyi na auren yarka ku dawo ku ɗauki hoto tsakanin ka kai da ɗan ɗariƙa shi ma ya ɗauki hoto da kai a airport da sauransu duk wa'annan abubuwan akwai su to daga cikin abun da suke da shi na farko shine mene hanyar da zaka gane malami yana ikhwaniyanci ko baya yi shi ne zaka samu yana da son ya haɗa kyakkyawan alaka tsakaninsa da yan dariƙa to wannan lasisi ne da take gwada mene yana daga cikin yan aqidan ikhwaniya yana ta ƙoƙari ya samu kyakkyawan alaƙa da mu'amala tsakanin shi da wa da 'yan ɗariƙa a tasawuf saboda wannan tana cikin matakala cikin matakalayya masu girma daga ciki wannan kenan kazalika daga ciki idan ka taho cikin wannan littafin a muzakirat kenan muzakirat da'awa wa da'iya a shafi na na 139 hassan lubanna ya yi wani ishara wasa'ilul firqa ce hanyoyi da ake a samu rarrabuwa da kai sai ce ad-durus wal muhadarat fil mujtama'at al-ghatha bis sayyidat wan nusuhi shakhsi wal kitaba wan nashr hanyoyin da suke su samu wasa'il a tsakaninsu akwai al-muhadarat akwai al-mujtama'at al-ghassa akwai wato ainihin haduwa da ya hada muhadarat da sauransu a ce a za ku zo ku hada muhadara tsakanin ahalus sunna da dan bid'a su zo su haɗu a yi lakca a waje guda ku zo ku haɗu wani taro zai haɗa ku in kun gama dan ɗauki dan wani abu a baku duka wannan harkan ikhwaniyanci ne yawa harkan ikhwaniyanci ne ba wani magana rufe rufe yanzu mun daina rufe rufe ikhwaniyanci ne wannan in ma baka sani ba ustaz ka sani yawa dan yanzu za mu daina budewa zamu daina rufewa ikhwaniyanci ne interfaith ne kuma menene kuma maja ce daga cikin tsarinta nizamul firqa daga cikin tsarin ikhwaniya idan ka shiga duk da cewa ita ikhwaniya a Najeriya sun bi wani irin fuska ne wajen kawo ta ta hanyar da ba su sake wa al'umma abin su gane cewa wata aƙida ce wacce take ta daban ba a gefe ba saboda suna da alaka ta kusa tsakaninsu da ahlus sunna suna da alaka ta kusa tsakaninsu da ahlus sunna ba za ka iya tantance su da sunna ba sai da irin wa'annan yan maja maja din in kai magana sai a ce maka zafin kai ne yake damun sa yau kama fahimtar addini bane zafin kai ne mu ma da mun yi mun bari <laughs> Allah ya zabu dace kun yi kun bari to mu ba mu yanzu muke jin mamun fara yawa kuma Allah ya kashe mu akan wannan mafarin Allah madaukakin sarki ya sa wallahi dai da mu yi addinin raba kafa ni dai da in yi aqidar raba kafa bani can bani nan la ilaha ula wa la ilaha ula ba na roƙo Allah madaukakin sarki ya jarabce ni da wannan Allah madaukakin sarki ka raba mu da wannan jarabawa dan da kai wannan gwanda ka fito surfatan ɗinka kawai a dan hakikanka ka rabu da Allah ya fi maka shine Allah ya sawaki yace daga cikin nizamin su tu'tabar udwan fil fikra fil firqa kullu muslima tawaddu al amal ala mabadi'iha وتقسم wato ainihin kismaha wa huwa alayya Ahadulla. duk wacce take so za ta samu kanta a cikin wannan yanki ko a cikin wannan aiki wato ƙassam da ta zo ta yi rantsuwa ta yi rantsuwa rantsuwa rantsuwa mai kyau da ta ce alayya ahadullahi a kaina akwai alkawarin Allah wa bisaqihi da kuma igiyarsa an atamassaka bi adabil islam zan yi riko da lurban musulunci wa adawu ila Fadilati zan yi kira zuwa ga falala masata ta gwargwadon iko na wannan shine yana daga cikin shahadun su abun su na biyu akwai ra'isul firqa huwa al-murshid al-am li jam'iyyati al-ikhwan al-muslimin wa yattasir bi a'da'iha wa wakila anhu takunu sila bainahunna wa bainahu idan ya zamana mutum aka riga aka sanya shi a cikin wannan aqidan ikhwaniyya to suna da jam'iyya suna da mahada da suke haduwa sannan amma akan bari shugaban da aka daura muku a wancan a bangaren ku to shine jagoran ku kullu a'dha'il firqa wa minhunna al-wakila ikhwan fi ad-daraja wal mabda' wa tuza al-a'mal allati yastad'iha tahqiq al-firqa 'alayhinna kullun fi ma yakhussuhu idan aka riga aka raba ka zama memba a cikin wannan to kowa za a iya ba shi aikinsa daga garinsa sai kaga sun zo sun haɗu sai su haɗu a wani gari sun haɗu a kaduna sai ka ji an ce maka suna wani taro da su yi wani muhadara ba wai muhadara ce ta Allah da annabi ba wannan taron ne ya haɗa su za ka ga sai su haɗa kai malam wane na gari kaza malam wane na kaza malam wane na kaza malam wane na kaza sai su kuɗin jirgi sai su tafi egypt ikhwaniya ce ba wani abu bane taron ikhwaniyanci ne yawa sun tafi yawon bude ido sun tafi yawon shakatawa sun tafi kaza sun je saudiya sun tafi bahrain sun je kaza sun dawo kuma daga nan sun kare sun isa ina sun je egypt ikhwaniya ce wannan shi ne yawa ya a taƙi da wada ilfirka ishtima'an khasan bihinna usbu'iyyan yudawwanu fihi ma kumna bihi min al'amali khilal al'usbu' almadi sukan iya haduwa a duk sati abinda zai hada su kamar kowa ya kawo aikin da ya gabatar a sati kenan ikhwaniyanci ne don haka da iya yiwa malami ka same shi a garinku sai ce maka kana malami fa kana malami kana karantarwa a garin a ƙauyenku ko kana karantarwa a garinku sai dinga ce maka ku dinga zuwa duk sati kuna zuwa yana muku wani karatu mai cin gashin kansa ko duk wata ku dinga zuwa yana haɗa ku zai dinga muku wani karatu mai cin zaman gashin kansa wannan karatun ba na muku ne don ya ilmantar da ku ba a ikhwaniyanci ne e eh, ko daga kun shiga cikin ikhwaniyancin ko ka sani ko baka sani ba an saka a ciki ta yi wa malaminka yana yi ya sani ta yi wa malaminka yana yi bai sani ba ikhwaniyanci ne wannan kenan wa fi halatin ma idza kasura adadul a'da yasihu an yaktasira hadha al-shiba' ala al-mukallafat bil a'mal minhunna idan aikin yawa sai ce to ka bari kawai wanda abin ya shafa masu madafin iko su za su zo wannan kenan to wannan yana ɗaya daga cikin aqaid da kuma wato ainihin abubuwan da suke na aƙidu a cikin aƙidun ikhwaniya wanda da yawa daga cikin mu suka tsomo a ciki ba su sani ba kuma sai suka taso suna kokarin su yi faɗa da abubuwan da malamai waɗanda suka karantar a baya suke so su yi faɗa da shi a tawazun ma baina tasawuf wan nazara'at salafiyya kokarin hada kai tsakanin aqidar salafiyya da kuma aƙida na tasawuf yana yana cikin abin da su suke so su yi sa sannan kuma za mu samu fanajidu ta hudu fi mas'alatur wa annaha min adillati al-ahkam ash-shar'iyya wakazalika kadhalika tadhhabu ila anna duka dalilai ne ma malam yayi ta kawowa dalilai ne kawai ya ta kawowa bari mu tafi ɗayan akwai jarida na nasu na ikhwaniya din wa'anda suka cire wanda sheikh eh, salih almunajjid ya yi ishara a kai ina ga shine wanda za mu karanta bari mu karanta yawa akwai yadda 'yan ikhwaniya suke kallon shari'a na musulunci da yadda suke kallon wato ainihin yadda suke ɗaukan aƙidunsu da irin abubuwan da suke da suwa a kai su ne muke so barin karanta sun haskawa mutane na taɓa yin wannan karatun to amma gaskiya yanzu wani irin gaba ne muka zo wanda ya kamata dole kawai mu a haska wa mutane su fahimci cewa me dalilan da ya saka duk da wani duk lokacin da aka dan ja lokaci sai ka samu wani al'amari na kokarin ya canja baina shaitan wa duhaha akan wannan al'amarin harakar harakatu da'awa harakat tayyarul ikhwaniyya ce ikhwaniyanci ne wani malami sai ya nemi wani abu wanda zai yi kokari ya rusa malaman da suka gabata dan ya tabbatar da mene maja ya tabbatar da ita yawa to su yan ikhwaniyya daga cikin tafiyansu akwai alwasayil ashar akwai wasiyoyi guda goma daga cikin ka'idodin zamantakewansu wanda suke da shi duk inda kake ka ɗauki malaminka ka saka a cikin wannan idan ka ga ya zauna a cikin wa'annan wasayar guda goma cus to ka sai yana yin ko ya gaya ma ko bai gaya ma ba ko kuma an sa shi a ciki a Najeriya shi bai sani ba saboda hanyoyin da suke bi su jefa mutane a ikhwaniya a Najeriya boyayyar hanya ce a munafunci ake bi ba za a taba gwada maka aqidan ikhwaniyanci ake so a saka a ciki ba wannan wasayat din daga ciki al Banna yayi ishara a kansu yawa yana fada yana cewa kum zaka ga wasiya din suna da alaka da aqidan ahlus sunnati wal jamaa kuma suna da alaka da musulunci kum ila salati mata sami'tan nida mahama takun mahama takun az lokaci duk abin da kake idan lokacin sallah yayi to ka tashi ka je ka yi sallah utul qur'an au ittali au istami wala tusarrif min waqtika fi ghairi fa'ida ka karanta alqur'ani ko ka ji kada ka kashe lokacinka ba tare da fa'ida ba sannan kuma yana cikin gaidan su da suka yi magana su ce ijtahid an takallama al-arabiyyal fusha kai ta kokari ka dinga yin magana da larabci fa inna dhalika min shi'ar al-islam hakan ma wai alama ce na musulunci na hudu la tuksiru al-jadal fi ayyi sha'anin min ash-shu'un ayyan kana fa innal mira'a la ya'ti bi khairin sukan ce wai kada ka yawaita yin maganganu ko jayayya a cikin al'amarin addini ko da kuwa lamarin addinin nan mai girma ne a cikin addinin musulunci eh wai kada ka yawaita yin haka barna kana kallanta yawa ina so idan ina karanta abin ku dinga rikolin din maganganun wasu malamanmu wanda yake fita daga cikin bakinsu shi ne zai gwada maka wasaya ɗin shi'ar na ikhwaniya malaminka na ciki ko baya ciki Shi ne. wannan ne zai tabbatar maka da wannan za ka ji suna cewa ah, rabu da su kawai malam latuk sirrul jadal kada ka zauna kana bata lokacinka ka wajen wa'annan eh, abin nan yan ɗari kudin masu cewa Allah komi Allah ne da sauransu to idan ba a wayar da kan al'umma akan wannan ba akan me za a wayar eh, kan me za a wayar yawa sannan wasayansa na gaba ce la tuksiru dahik la tuksiru dahik sukan ce wai kada ka dinga yawaita yin dariya fa innal qalba billahi sakin domin kuwa dukkanin zuciyar da ta samu nutsuwa da Allah bai ba ta yawaita yin dariya sosai wai la tamzah fa innal ummatal mujahada la tu'arraf illa biljitti. kada ka wato ainihin yawaita yin wasa da dariya saboda al'ummar da take so ta kai wata al'umma gaba to ba ta yiwa ta yi wannan abun sai da kokari la tarfa sautaka aksara mimma yahtaju ilayhi sami fa innahu ra'una wa idha tajannab ghaibat al-ashkhas ko gibat al-ashkhas wa tajrihil hay'at wa la tatakallam illa bi khairin cewa wai kada ka daga sautin ka idan zaka yi magana duk wannan ka'idodin su ne wanda aka shimfida musu malamin su Hasanul Bazna Hasanul Banna shi ya aje musu a cikin wasayin su na mene na ikhwaniyanci eh sannan ka nisanci yin giba wai eh kaga wannan dukkanin shi'ar musulunci ne kada ka yi magana sai akan alkhairi sannan ta'arraf ila man talqahu min ikhwanik ka nemi sanin dukkan wani dan uwanka da ka haɗu da shi shi ma ɗan ikhwan ne ɗan intafet ne ɗan maja ne ɗan kaza ne wa in lam yatlub kaza ne ko da shi bai nemi haka ba fa inna asasa da'awatuna domin kuwa abin da muka yi ginin da'awar mu akai alhubb wa ta'aruf shine soyayya da son juna mm, haka suke ka dinga duba alwajibat aksar min alawqat abubuwan da suke wajibi a kanka saboda lokacinka lokaci ne wanda yake dayyik kuma wato ainihin ba zai wato ainihin baka dama ba Allah madaukakin sarki ya sa ma lokaci kenan wannan shine wasaya guda goma wanda Hassanul Banna ya ajiye wa dukkanin mai bin ka'ida na mene na interfaith to akwai khasa'is nasu akwai khasa'is akwai khasa'is a cikin aka'id nasu wannan abin da suka keɓantar abin da ɗan interfaith ɗan maja ɗan ikhwaniya yake bantu da shi a kan waninsa kenan mizani da daka saka tsakanin malami kana so ka gane wannan malamin ɗan ikhwaniya ne wannan malamin ba ɗan ikhwaniya ne, abu nufi wannan ɗan maja ne wannan ba ɗan maja ba ne. da wani irin ma'auni za ka auna to ga sunan ma'aunayya ne khasa'is guda nawa wanda malam ya kawo su ya kawo khasa'is guda bakwai abu na farko ya ce za ka gan su albu'udu an mawatin khilaf za ka ga suna nisanta suna nesa suna gujewa inda ake da matsala na saɓani don abin da yake na saɓanin fahimta yawa za ka ga to su ko a aƙida ne za ga suna masa dojin suna guje masa suna dojin suna guduwa suna zilliya ba sa so su shiga yawa ka kana iya tambayan su ma akan matsala ta aqida ce baka je ka samu dandari ka tambaye shi ba ruwansa shi da wannan haka ya faru anan ya faru anan jihar Bauchi a shekara ɗaya da ya gabata wani aka masa tambaya iyaka na budo iyaka na sa'in me ma'anan iyaka na budo iyaka na sa'in yayi bayani ya ce wallahu ta'ala alam bai sani ba malami ne ko mai karantarwa malamin sunna da cewa ya fito daga baya ya zo ya bada hakuri akan cewa ah, a yi hakuri to kaga wannan ikhwaniyanci kenan maja albu'udu an haimanati albu'udu anil ahzab walhai'at suna nisantan abinda yake na wato ainihin na art da kuma ƙungiyoyi duk abinda zai iya jawo matsala tsakaninsu da wata ƙungiya to da ka ga ba sa ba sa shigansa me dalili saboda su dama a aƙidarsu in ba a Najeriya ba suna da aƙida na karɓan gwamnati da kafa ƙasa to amma a najeriya ba sa kawo wannan tunanin a kurkusa ba sa kawo wannan tunanin a kurkusa ba sa kawo wannan tunanin a kurkusa sannan bayan haka ɗan intafet da ka ga yana nan ne al'inaya bitakwini wa tadarruji fil khuturat da ka ga al'inaya yana ba da muhimmanci bitakwin wajen ya yi ƙoƙari ya samu takwini ya haɗa kansa tara takardu ya yi digiri ya yi masa tsaye kara wata daru filhutwat sannan kuma yakan bi ya sukan zauna suna bibiyan abubuwa sai in kai magana akan cewa a tashi a karanta da tauhidi su gara maka a'a ana bibiyan abubuwa a hankali ne eh su ba za su karanta da tauhidi ba su samar wa kansu matsala tare da mutane in kai magana sai ce ana koyar da eh, ana bibiyan abubuwa a hankali isarun nahiya al'amaliya al'intajiya al'addi'ayati wal ilanat suna da matukar ba da muhimmanci da kuma ƙoƙarin a kawo musu sakamako ko su ji sakamako na da'awan da suke yi ga suna kwaɗayin wannan mutum bai aikata komi ba bai yi aiki wa suna wa komi ba amma yana ta ƙoƙarin ya ji sunansa na intishari kuwa saboda mene saboda kwaɗayin abin duniya e. kuma za a gansu suna da son ilanat yawa abu kaɗan abu na ɗan faruwa za su ce eh, ku zo mu yi hoto a zo a yi hoto a yi zo a yi hoto a yi kaza a nashara kuma ana yin hoto za a yada wa duniya eh. ana yin hoton za a yada wa duniya wannan aikin yan ikhwaniya ne Allah ya san wanye lafiya shiddatul iqbali min shabab sukan yi iya bakin kokarin su da iya zafin su da iya kokarin su suka sun jinjinyo matasa matasa za su jinyo matasa su sa su a jikinsu su mai da su al-mutasahilin fil aqida Ka ga mutum har mutum amma kuma ba a kida yawa ba za su gushe ba duk wata naz'al naz'a wacce take ta aƙida a cikin ranka wacce kake da ita face sai an rusa maka ita sai an sa maka kokonto sai an sa maka kokonto akai shi yasa dole ne matasa su mai da hankali matuka sosai sannan yana daga cikin abin nan ɗinsu na gaba shine sur'atul lintishar fil qura wal mudun suna saurin yaduwa a cikin garuruwa da ƙauyuka sosai suna yaduwa a garuruwa da ƙauyuka kuma suna bada muhimmanci matuka sosai musamman ga matasa ta yiwuwa har a ɗauko ka har kuɗi a dinga baka amma kuma ba za ka san cewa <laughs> ana rusa ka bane ba ana kokarin a sa ka menene ba eh ana kokarin a sa ka ikhwaniyanci bane ba kai ba za ka san wannan ba ta yi yiwa kana yi ma amma baka sani ba eh, kana yi amma ba za ka sani ba wannan kenan to wannan kaɗan kenan daga cikin wayannan khasa'is nasu me asalin abin da aqidan ta kunsa me asalin aqidar me ta kunsa shi abin nan ɗinsu shi Hassanul Banna ya yi ishara akan abin da ta kunsa aqidarsu ya tattara su damuwansu wai fikratuhum shine islahil umma wai a hada al'umma a gyara sun zamo akan turba guda daya da dan dariqa da dan shi'a da wane ne dukkanin su zamo abu ɗaya ne yawa kowane dan dariqa ya zamo da dan da dan shi'a duk tafiya ɗaya ne kawai eh to daga ciki gashi nan wannan kuma yana cikin abubuwan da su Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano suka yaki wannan abin tsawon rayuwarsu so tun malamin da yanzu ya zo ya samu kansa a cikin wannan to kokari zai yi faɗa da su kuma bai da abokan gaban da suka wuce su shine shi yasa idan ba ku manta ba Sheikh Albani Zaria yayi maganganu da yawa akan maganar interfaith sosai yayi magana akan maja sosai a lokacin a kasan da lokacin da yake raye bayan rasuwar Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano kusan yana da matukar wahala ka samu malamin da ya feffeɗe intafet ya wargaza ta ya illata ta kamar sa da shi da Dr. Idris suka haska wa mutane sharrinsu su ba yawa so su suna tsaman membobinsu ne daga cikin ahalu suna dama ba wani abu ba tunda ba wai wata aƙida ce ta kafirci a can gefe ba ta tasahul ne fiddin la bai na. man kana aqida man ala aqidati wato ainihin at-tasawuf ko ala aqidati tijariya aw al-qadiriyya aw al-imbabiyya wa ghayr dhalik duk wanda yake kan wata aqida to ana so ne ka kalle shi akan me ku zo ku zauna tare suna da wata kaida da suke fada wai wai linata'awana fi ma bainana mu yi mu'awana akan linata'awana fi ma na fi ma fi mattafaqna alai wa natagada amma an makhtalafna alai wai mu yi ta'awuni mu yi ta'awuni a tsakaninmu kan abin da ya haɗa mu mu yi haƙuri mu kau da ido akan abin da ya raba mu idan ka ji mutum na wannan magana ɗan ikhwaniya ne kar ma ka wahala da kanka yawa ɗan ikhwaniya ne kar ka wahala da kanka malam ku zo mu haɗu abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu ikhwaniyanci ne ba aqidan ahlus sunna ne ahalus sunna ba a raba kafa ina sunna ina bid'a la ina bid'a bana sunna wannan ya an san yadda yake kenan yana bid'a baya sunna an san yadda yake yana bid'a yana sunna an san yadda yake munafiki ne dan ikhwaniya ne sunna sunna bid'a bid'a kawai amma ba a hada raba kafa gida biyu yawa saboda diddani ne la ishtami'an abubuwa ne guda biyu mabambanta juna kishiyoyi wanda ba su haduwa wannan shi ne. to saboda haka daga ciki da aka ji irin wannan maganan kana fara ji irin wannan maganan ka san cewa kawai mutum ɗan ikhwaniya ne da'awatu salafiyya sukan matso zuwa ga da'awar salafiyya id yad'una ila al-auda ila al-islam suna yin da'awa akan a dawo zuwa kan musulunci wa ila usuli safiya alquran was sunna da ka ga suna maka tsamin baki a dawo a zo abi qur'ani a zo abi sunna abi wane ne annabawiya bi fahmi salafi salih akan fahimtar salafus salih duk da aka ji irin wannan magana bakin su wa bi Allah yuslih alla yusliha akhir hadhihi al umma illa bima saluha awwaluha za su gaya maka ai ba abin da ya gyara wannan al'umman farkonta abin da ya gyara na farkonta shi zai gyara na ƙarshenta to amma hasanul banna yana faɗa ya ce an nafhamal islam kama kana ya famu sahaba mu fahimci musulunci kamar yadda sabai suka fahimta wa tabi'una da tabi'ai da kuma tabi'u tabi'un ka gan ka ji wannan magana zaka zata cewa a'a ai ariƙa ai hanya ce safiya wacce ka dauro akan ta za ta kai ka tudun nazira a'a akwai boyayyen tana nan a ciki tana tana tana boye bari ka ji dariqa sunniya li'annahum yahmiluna anfusahum 'ala al-amali bis-sunnati al fi kulli shay'in wa bi khasatin fil aqaid wal ibadat ma wajadu fi ma wajadu ila dhalika sabila abinda yasa suke da tukuikuye kai shine su wasu mutane ne waɗanda suke tafiya akan al'amari irin na sunna amma ba ɗari bisa ɗari ba duk wani lamari na sunna da kake kallo suna tafiya a kansa amma suna da tasahuli ne ba su yadda a yi rigima da ɗan bid'a ba ba su yadda a yi magana wacce za ta bata wa ɗan bid'a rai ba kana yi magana sai a yi insafi insafi a tsakaninmu yawa in mun rabu a nan akwai abin da zai je haɗa mu a wani waje for what mu haɗu a wani waje ta ina ta ina to addini ba a raba kafa wannan yawa hakikatu sufiya amma idan ka duba a gefe guda za ka ga ita kanta intafet ɗin tana da alaƙa da ni da sufanci ne saboda asalin wanda ya dasa ta ba sufe ne shine wani hassanul banna hassanul banna ai alhaƙun ladi hum alaihi abinda suka fi zama a kansa shine fayatakiduna anna asasal khairi taharatun nafs suna ganin wai abin da fi komi zama alkhairi shine su karkar zuciyanka ta hanyar sufanci wa naqa'ul qalbi sannan ka sa wa zuciyarka tacacciyar wato ainihin salama wacce zai tace ta wa salamatu sadda ka samu eh, aminci na mene na wato ainihin rai wal muwazaba alal a'mal kayi muwazaba akan aiki wal iradi anil khalqi kai kauda kai zuwa ga bayi yawa in kai magana sai su gwada maka ai baka kai ba zauna muna kal za mu zauna muna sa idan a kanka wal hubbu fillah in za ka yi soyayya ka yi so dan Allah kaga wannan abu mai kyau ne wal ukhuwa fillah inda kai ka kauna ka kauna saboda Allah abu na gaba suna kafa al'amura na abin da ya shafi siyasunsu kuma su tsaya akan al'amarin kaga suna bada kariya wa ɗan siyasa fiye da yadda suke bada kariya wa mene wa shari'ar musulunci wa tauhidi wa malamin addini ba za su ba da kariya wa malamin addini ba amma za su iya ba da kariya ma wa ɗan siyasa iya iya wasu sai yadda ƙarfinsu ya ƙari to duka wannan alamu ne wanda da su ake gane mutanen kuma abin da muke so shine shi shine bayan an haska ɗin to yi ƙoƙari kai ka saka abin a mizani yadda ya dace ka auna ka gani sai ka ga wato ainihin wa'annan gidajen da aka ambata din hanyoyi da ake gane su to sai ka bi duk da cewa a Najeriya gane suna da matukar wahala saboda suna sajewa suna sajewa matuka sosai sai dai a cikin yan kalaman su haka jifa jifa in ka ji wani magana mutum ya faɗa to za ka iya gane cewa wannan yana da alaƙa da ikhwaniya yawa musamman ya yi karatu ƙasashen larabawa sosai so saboda haka ni zaman da na yi da su mutanen nan ta kai matakin idan mutum ya zauna ya riga ya tasirantu da masu a akidan ikhwaniya idan mutum ya tasirantu da su to za ka ga wallahi malam idan ya zo yana magana cikin maganganunsa musamman ya zauna kasashen larabawa wallahi da iya fahimta na kan gada cewa ewa eh, ne lalle ya tasirantu da yan ikhwaniya a cikin lamuransa akwai ikhwaniyanci yana da alaka da su ko yana mu'amala da su yawa to wannan aƙidar wannan mummunar wannan mummunar aƙidar wannan mummunar aƙidar wannan mummunar aƙidar tana cikin abubuwan da take neman ta rusa ba Najeriya tana ciki abubuwan ta mafi girma kamar yadda na faɗa at-tasahul fid din kawo sassauci da rangwame da da wai sauki a cikin addini wannan shine abu na farko abu na biyu haɗin kai tsakanin wato ainihin akidu ba bambanci tsakanin ɗan bidi'a da ahalus sunna sannan kuma ahalus sunna ya dinga daga kafa mawa wa ɗan bidi'a ya dinga daga kafa wa ɗan bidi'a ya dinga wani insafi ya dinga yin insafi a tsakanin shi da ɗan bidi'a saboda haka akwai abubuwan da ba zai fito ya faɗa ba akan yin bidi'a ko yaya za ka yi da shi wala ba zai faɗa ba ba zai faɗa ba saboda me ikhwaniyya ta riga ta yi tasiri a cikin rayuwarsa ya riga ya nisa a ciki Su kuma dama ko a wancan lokacin da muka yi karatu na faɗa nake cewa da yawa daga cikin wasu malamai a ƙasar nan wasu sun shiga ciki sun sani wasu sun shiga ba su sani ba yawa wasu sun shiga sun sani wasu sun shiga ba sani ba shi yasa wasu sai su zo su suna cewa irin da a wanda su wani suka yi akwai zafin kai a ciki a rage a ciccire wasu abubuwa idan aka ciccire in ya so sai a dinga yadawa sai a yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza ina to wannan abin shine kusan akwai abin da ya faru kamar shekara ɗaya ko shekara biyu baya ko shekara ɗin ne ke tsammanin wani babban malami daga cikin malaman ƙasar nan ya zo ya ɗauko karatuttuka na Sheikh Albani Zaria sai ke cewa ya kamata a cire wani waje a bar wani waje a cire wani waje a bar wani waje a fahimtarsa shine shi abin da yake gani daidai shi ne daidai wanda ya kamata a bari wancan abubuwan da shek albani zariya ya karantar wainan kurakurai ne shi a ganinsa zafi wajen aƙida zafi wajen kaza zafi wajen kaza to a ciccire su inda aka masalan an zo an soki wane an soki wane an soki wane wannan ma a cire shi da sauransu to kaga a lokacin wasu suka tashi cikin ɗalibai na albani suka fahimtar da shi suka yi masa bayani akan cewa a'a ba za a cire ba ba za a yi kaza ba wanda kuma dama wasiya ne daga cikin wasiyoyi wanda shi albani dariya ya bari Allah madaukakin sarki ya masa rahama to wannan shine jaula basita bi ma'ana ad-daqiq cikin abin da ya shafi mas'ala na yan ikhwaniya yan maja kenan yan interfet wa'anda kusan su ne matsalar mu yanzu a rayuwa a Najeriya a bangaren da'awa su ne muke tukawa suke warwarewa duk lokacin da kuka tashi ko karantar da al'umma kuka ɗauko aƙida karantarwa na aƙida karantarwa da ya shafi tauhidi kuka dasa al'umma a kai to su kuma za su dinga bi nukuta bayan nukuta suna warwarewa ko su siffanta ku da zafin kai ko su siffanta ku da jahilci wannan aikin su ne suna amfani da kalmomi irin wannan yawa shi yasa da na so sai na ɗan yi bincike ne da na duba akwai littafin nan wanda na karanta shi wancan lokacin al'aƙa'irul mu'asira dinnan akwai wasu 'yan kalmomi da ya kamata gaskiya da mu karanta a ciki da littafin ya fayyace su sosai a kan 'yan ikhwaniyan nan eh, kalmomin zai ba da ma'ana masu fa'ida sosai matuka ajiye littafin a kusa ba ne na'am so saboda haka abinda dai na fi bukata shine al'umma su fahimci inda aka sa gaba da kuma inda karatun ya dosa da kuma sanadin rigimar gaba daya da kai kawo din da ake yi wai me ake so a cimma idan waɗannan malaman suka taɓu karantarwansu ya taɓu ya zama na za a bayan sun rasu za a zo akwai wani abu nasu wanda za a zo a siffanta shi da zafin kai kuma a bar abin har za a iya ɗaguwa a kansa a bashi to fa an cin makarantarwan sunna ɗin an cin mata kenan kuma tafiyan ma kansa an ci shi da yaƙi kenan shine ne din nan na jefa shi cikin littattafai ne subhanallah Allah ya kawo abubuwa jazzab a ciki sosai sa littafin ba cika tura shi yayi yayi nesa da ni ba sosai na na bincika a hankali insha Allah ta'ala zan zan haska na yi karatu cikin littafin sosai a wancan lokacin da muka yi karatu a kan a kan su wane ne yan interfaith maja da hausa abin nan kenan da da da da wato an interfaith da da turanci ikhwaniya da larabci lalle mun yi karatu a wancan lokacin yanzu ban ga inda na cusa littafin ba gaskiya sai na dan bincike shi hankali yana cikin littattafai da yawa yawa so amma dai ala kulli hal yayi ishara ya kawo nukat ne malamin duka kusan asrar nasu yayi ishara akan su ya babbayyana duka sai da yi bayani akan su yayi ishara akan to idan mutum zai iya neman mutum zai iya neman wancan littafin na yi ishara idan ka duba wancan karatun da muka yi na suwa ne ne yan ikwaniya suwa yan ikwaniya za ka yi za ka gani to daga cikin nubaz nasu wanda suke so su cimma shine malaman sunna waɗanda suka zo suka karantar akan dinga ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya ana rusawa shine idan kuka dinga yadda da kurakurai cewa wane ya yi kuskure a kan kaza ko kuma ya yi zafin kai a kan kaza ko kuma iliminsa bai kai ba a kan kaza ko bai da takarda kaza ne a kan kaza bari a zo a rusa shi kan kaza kuma kuka amince da wannan to da awan ikhwaniyanci ne in an rusa shi to za a ɗaura muku wannan wanda kuke kallo mai babban takardan shi za a bar muku shi shi kuma wancan in ya rasu ya karantar da sunna alal jadda ya daura ɗalibai da yawa sun abin nan akai to shi kuma sai a zo a mai da shi mene shi sai a mai da shi bai kai ba ai ya riga ya mutu yanzu wajen matattu da kudin ga daukan hujja wajen kaza kaza kaza kaza kaza duk irin wannan abubuwan suna yin sa to mu kuma wannan abun mu riga mun san shi mun sani yawa kuma ni musamman ma ni na san su farin sani yan ikhwaniya sosai kwarai da gaske yawa so saboda haka kaga mu ba wani dodorido da mutum zai zo ya mana shi yasa idan kaga wani lokacin ka ga muna jijiyan wuya rai ya ɓaci to ka sani fa kai kana hange ne iya hangenka kana kallon kawai abin da ke faruwa a lokacin ne to mu akwai abubuwan da muka san su waɗanda suke da alaka da wannan abin wanda kai baka sani ba yawa su saboda haka ku dinga yin insafi da kuma wato ainihin hukunci wa mutum bisa abinda kuka sani ko kuma ku bincika ko kuma ku bincike shi tukunna kafin ku yanke masa hukunci da maganan a su wani sun fiye zafi su komi zafi ne komi zafi komi akwai zafi zafi zafi zafin nan zafi ya yi yawa komi idan aka ce za a yi sai an yi zafi wane da wane da wane da wane ne to mu dai sun shayar da mu zafin kuma mun yadda zafin muka ɗauka kuma mun yadda abin da suka rayu a kai muna fatan ubangiji allah madaukakin sarki ya karba musu ayyukansu na kwarai kurakuransu allah madaukakin sarki ya yafe musu amma wallahi tafarkin nan da suka zauno a kai tafarki ne mai kyau kuma a gaskiya ba mu da hakurin da mutum zai iya zuwa ya zo ya taba wannan wajen ya girgiza ta wala ba za mu yi shiru mu kyale shi ba wannan shine kawai sakon shine da haka karshe ina addu'a da fatan alkhairi wa sauran yan uwa gaba daya Allah madaukakin sarki ya samu wanye lafiya kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya ya samu cikin al'umman da suke yin jiji da yake musu amfani to ga lokaci ya ja dana so kuwa mu dan ba da dama ko kiran waya a yi na minti na minti talatin ashe lokacin ya ja sosai yanzu kusan sha biyu ne ma na dare assalam to na ga sha biyu saura minti goma bari mu cika sha biyu zan ba da dama a kira waya na minti goma wanda yake so zai yi magana <clears throat> to bismillah wanda zai ba da shawari minti goma insha Allah ta'ala bari mu sa na namban waya 070 whatsapp call whatsapp kwal ba normal kwal ba whatsapp kwal ga ganin ban waya na insha Allah ta'ala na wanda yake so zai bada shawari to zai iya shigowa yanzu ta wasa insha Allah ta'ala yi shawari sai ya bada shawarinsa insha Allah ko kuma mai tsokaci amma dai ya zama da Allah idan za a yi magana ba na bukatan a kawo mana magana wani ko a soki ko a soki kudurin wani alhamdulillah tunda Allah madaukakin sarki ya sa wancan matsala an riga an amsa to shi kenan mu yi fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa a tattauna lafiya kuma Allah ya gwada mana ranar tattaunawa din kawai insha Allah ta'ala na'am mun bude namban waya insha Allah ta'ala na na kira masu kira za su iya kira yanzu na'am amma za mu bude na minti goma ne kawai insha Allah na'am yana shigowa mako network din bayi da karfi sosai ne network din mtn din kwana biyu muna muna fama da shi gaskiya sai dai hamdala kawai sallallahu salamata wa lafiya kasar kasar mu tana bukatan addu'a gaskiya a kamata sauran yan uwa na nesa da na kusa gaskiya su sa wannan ƙasa ta mu addu'a Allah ya kasar mu ta Najeriya tana bukatar addu'a ba serious addu'a sosai Allah madaukakin sarki kawai dai ya sa a wanye lafiya na ke ga malam assalamu alaikum wa wa alaikum assalamu alaikum

da ɗazu nake faɗa gaskiya ya kamata yan uwa su yi kokari su sanya wannan ƙasa tamu a cikin addu'a wannan ƙasa tamu tana buƙatan addu'a dubi da matsaloli yadda suke ta afkuwa farashin mai kullum kusan tashi yake yi da sauransu to gaskiya muna buƙatar addu'a musamman yan uwa wanda suke kasashen turai da sauransu sana da muna buƙatar addu'a irin abubuwa na jarabawa da suka faru A musamman eh, kan maganar masallacin idi da nan ana bukatan addu'a ubangiji allah madaukakin sarki ya sauya mana wajen da abin da wanda ya fi shi alkhairi gaba daya addu'a ne da duk al'umman jihar bauchi suke da bukata wannan zuwa ga al'umman musulmi duka so ya kamata gaskiya samu cikin addu'a yan uwanmu da suke nijar gaba daya sai kokari su samu cikin addu'a halin da muke ciki Najeriya nan ubangiji Allah madaukakin sarki ya yayi mana kuma ya cire al'umma a ciki Allah ya kawo mana ƙarshen abu na abu na assalamu alaikum assalamu alaikum mushkil kenan na bari mu ji same shi na network network din Najeriya ne shabakan ne ba yi da jiddan gaskiya yan kwanakin nan minti saura minti hudu na ta ba mu same shi ba ana koma kan wannan hmm. mun samu wannan to نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يجعل كل ما نعمل ابتغاء وجهه الكريم نعم آه، شبكا ياجي سكيوه sarki mana jagoranci yau dai kiran gaba ɗaya ya ki tafiya so insha Allah ta'ala ina ga sai mu dakata haka saboda sha'ani na lokaci kuma a gobe ba akwai karatu da asubahi da zamu yi insha Allah ta'ala gobe alamis ne ran karatu ne Allah madaukakin sarki mana jagoranci اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فادح اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربي يسر ولا تؤسر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فادح اللهم بك نقاتل بك نساول ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا اللهم اغفر لعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لشيخنا malam awwal adam albani zaria allahumma ghafir li shaykhina shaykh ja'far mahmud adam kano allahumma ghafir lahumu warhamhuma wa afihima wa'fu anhuma wa simar kalahuma waj'al qabrahuma rawdatan janna اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربي يسر ولا تؤسر اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل كل ما كل ما نعمله ابتغاء لوجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا استقامة على استقامة اللهم زدنا استقامة على استقامة اللهم زدنا استقامة على استقامة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على عقيدة أهل السنة والجماعة ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم جعل الطمأنينة في جميع سائر بلاد المسلمين اللهم جعل الطمأنينة في جميع بلاد المسلمين اللهم جعل الطمأنينة في جميع بلاد المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربي يسر ولا تؤثر اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنك عفو تؤسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya sai kuma wani lokaci idan Allah madaukakin sarki ya kai mu ah, ya sa kuma muna cikin rayayyu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu